ko takunkumin mowa da yawo ya shafi hada-hadar kuɗi ga masana'antu masu zaman kansu a Nijar. Ko da masana'antu masu zaman kansu na ƙasar Nijar abin bai shafe su ba kai tsaye kan batun soke kuɗi, amma duk da haka tana ci gaba a cikin yanayi guda tare da takurunsu na ɓangaren gwamnati, kuma yawanci yana halaka da hulɗoɗi daban-daban abin ya shafe su ta wani bangare game da waɗannan takunkumin kuɗi da ke da nauyi ga ƙasa. Wannan ko yana da tasiri ga masana'antu masu zaman kansu bisa ga abokanin hulɗa na waje? Daktar da hada-hadar kuɗi na bayyana bisa ga tsawon hada-hadar kuɗi tsakanin kamfanonin Nijar da abokan su na ƙetare ba ga waɗannan da suke da kuɗaɗe wajen ƙasar Nijar a cikin ƙasashe da wannan takunkumi bai shafe su ba asali ma dai masana'antu masu zaman kansu da ba su da asusun ajiya misali a Cote d'Ivoire su ba za su cika su ba kenan ba za su iya daidaita takardun biyan kuɗi ba na shigo da kaya ko kuma na wasu ayyuka da suka amfana cikin wa'adi ko kuma aka aikata kafin fara aikin wannan takunkuni. Menene zai iya kasancewa sakamako ga masana'antu masu zaman kansu na Nijar? Bisa dalilin rashin cika alkawuransu ta fuskar biyan kuɗi, kamfanonin Nijar za su iya fuskantar hukunce-hukunce daga abokan hulɗarsu na ƙetare da zara an ɗage takunkumin. Idan kuma waɗannan takunkumi suka ci gaba da ɗorewa da kuma rashin tallafi daga wajen sabbin hukumomi su ne salon tattalin arzikinsu da kuma ɗorewarsu za ta iya kasancewa cikin barazana kenan ya kai ga mutuwar kamfanonin. babu waɗansu hanyoyi ga waɗannan masana'antu Ɗaya daga cikin hanyoyin fita game da masana'antun Nijar shine wata ƙila zuwa ƙasashe kamar Burkina Faso ko Mali ƙasashen da suka bayyana goyon bansu game da Nijar tun afkuwar juyin mulkin ranar 26 ga watan Juli yanzu dukkan tambayar ita ce idan wannan mafita da aka duba kuma ake aiwatar da ita ko tana 'yar isa ganin ƙalubale da suke da muhimmanci. you, my